Shugaban majalisar sarakuna na jihar Neja kuma Etu Nupe Alhaji Yahaya Abubakar ne ya gabatar da bukatun sarakunan inda suka nemi a mayar masu da ikon da kundin tsarin mulkin ƙasa ya basu wanda aka yi watsi da shi ta hanyar dokokin sake fasalin ƙananan hukumomi a 1967 da 1976. A nan Etu Nupe Alhaji Yahaya Abubakar ne ya yi ƙarin haske. Matsayinmu na yayin kasa kuma yadda muka san aladunmu na gargajiya muna da matukar niyyar cewa za mu taimaka gwargwadon hali in mun samu irin legal backing na constitution haka samu constitution ga tabbatar cewa lalle muna nan kuma muna da matsayin da mun magana domin ko komai wani abu za su rayu kuma za ji kuma muna da irin al'adu da muka gada daga iyayenmu na jiya daya cikin 'ya'yan kwamitin da ke shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasa garan bawul kuma tsohon gwamnan jihar nasarawa tanko almakura ya bayyana muhimmancin irin rawar da sarakuna suka rinka takawa wajen haɗin kan ƙasa wanda yake cewa mai la'akari da cewa sarakunan gargajiya suna kokortawa matuka wurin taimakon kwantar da tarzoma da rikice-rikice a kasashen su baki ɗaya saboda haka muna ganin taimako da su na ra'ayi da za su kawo wurin gyaran fuska na kundin tsarin mulki zai taimaka wurin samun wannan tsarin kundin mulki wanda zai gamshi kowa da kowa kuma a samu tafi da al'amuran ƙasar nan ba tare da wani tangarda ba. Shi ma sanata mai wakiltar taraba ta tsakiya yusuf abubakar yusuf ya tsokaci cewa lallai majalisa za ta duba yanayi da ƙasa ke ciki na ƙalubalen tsaro saboda haka za a iya mayarwa sarakuna da ikonsu su ne suke rike da tradition na, kowane masarautansu kuma kowa ya san you know, sarauta you na da tarihi duk duk gidan sarauta na da tarihi so, mm. ni a gani na ya kamata a, ba su abin da za su yi kamar yadda suke da har ma a kara musu kamar yanzu. Amma shugaban rundunar adalci Abdulkarim Ɗayyabu, yana ganin wasu sarakuna suna yin abubuwa da basu dace ba. Da tasirin sarakuna da malaman addini da attajiran ƙasa in suka tsaya suka rike ƙasa su a kowane isa ce sai da yake so zai yi ko ma wanda irin mulki zo da shi ko fir'auna ne ko shedan ne to aka zo aka waye gari da irin wannan kowa izo shi ma so yake a san masa so yake a yi da shi duk wata kasanta duk wata barna duk wani illa ba ruwansa a yi a san masa To shi sa muka waye gari abubuwa suka zama irin cakuɗe da suka kasance. Dokar bai ɗaya ta janar Ironsi a shekara 1966 da kuma ta janar Gawan na 1967 da ta janar Obasanjo na 1976 na kwaskwarimar ƙananan hukumomi bi da bi su ne suka kwace wa sarakuna ikonsu tare da miƙa ikon wa ƙananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.